Allah ya sa ba ta kashe waya jikinta na rawa ta ɗauka ta amsa a tsorace don bai ce mata ya taho ba ya ce umma gani a ƙofar gida ki sa wani ya buɗe min gidan ta fita tsakar gidan ta nufi ɗakin ƙaninta ta bubbuga tana cewa ali ali ta shiga banan ya iso daga zariya cikin daren nan yi saurin buɗe ƙofarsa yana cewa shi ko me ya kai shi tafiyar dare irin haka kamar ana yaƙi sauran gidan ya zare sakatar suna ganinsa suka fito daga mota suka kukkule ta suka nufo cikin gidan ya dubi alin ya ce kawo ali sannunku ya haƙurinmu ya ce haƙuri alhamdulillahi ku ƙaraso ciki ya ce dare ya yi ba mu tsaya neman masauki ba ni zan shiga gurin umma ka kai baƙona ɗakin ka ya kwanta to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba suka wuce ɗakin ali shi kuma ya nufi ɗakin ummansa a ranar kwana suka yi tana ba shi labarin ciwon da takwaran shi ya yi har kiran sunansa da ya dinga yi kafin ya rasu yana barin wasiyar cewa kada ta kuskura ta yi fushi da shi ko me zai yi mata na bacin rai ta dinga yi masa addu'a har garin allah ya waye dr khalil bai daina zub da hawaye ba yana son kakansa kamar yadda yake son sa ya so ya gan shi amma allah bai nufa ba gashi ya rasu ya bashi cikin kewa da shauƙin ƙaunarsa ya kira wayar dr lukman ya ce abokina ranka ya huce kana ina ne yanzu ya amsa a dakile ina ƙauye mana ai na gaya maka ya ce allah ya huci zuciyarka ai na san kana can ni magani na iso tun uku na dare a ɗakin umma na ma na ƙara shi shine nake son in san inda ka yi masauki ya ce ina nan cikin birni na shirya yanzu nake shirin fitowa in taho ƙauyen kai da wa ka taho a wannan daren e tare da direban muka taho ka san baya shakka tukin dare mun iso lafiya babu matsala ya ce oke to mun gode Allah gani nan tahowa yanzu insha Allah to kwanansu biyu dukansu sannan suka koma dr lukman a jirgi ya zo amma sai biyu su suka koma tare a motar dr khalil tun wannan zuwa da dr khalil ya yi mahaifarsa bai sake waiwayen mahaifiyar tasa ba illa dai yana yi mata aikin kuɗi ta banki ko kuma ya kira ta a waya su gaisa ya ji lafiyarta duk lokacin da ya kira yakan ba ta uzuri ne a kan yawan ayyuka a gabansa ko kuma yawan tafiye-tafiyen da yake ita kuma ba ta yin fushi sai dai ta yi masa addu'ar fatan alheri da samun nasara da ɗaukaka a gurin aikinsa wannan addu'a da take masa ta yi tasiri a gare shi don kuwa inda ɗaukaka da nasara ce ya gama samunsu saboda yana cikin sahun likitocin farko da asibitin suke ji da shi kuma ake damawa da shi matsalar ɗaya ce ta haihuwa da allah bai bashi ba har yau kuma suke neman ta ido buɗe shi da matarsa surayya duk da an tabbatar dukkan su lafiya lau suke sai jiran lokaci to sai anan mai sauraro za mu ji ci gaban labarinmu dr khalil ismail lamido da kansa ya zauna ya warware wa ma'isha labarinsa sai dai ba komai ya gaya mata ba a takaice ba ta tarihin nasa ya sanar da ita gaskiya matarsa ɗaya ce kuma har yanzu allah bai albarkace su da samun haihuwa ba ya ce ina fatan idan ban samu daga gare ta ba ke in samu daga gare ki hakan ya gaya mata a wannan lokacin ita kuma sai ta ce ni kan fata na ita anti ta fara samu kafin ni in zo in samu ya nisa ni ma fata na a haifo min nagari kuma daga wace ce cikinku muradi na kenan tun daga ranar sai ta ji zuciyarta ta sake natsuwa da dr khalil ta ji ta ƙara son sa balle da ta ji ashe ma matarsa ɗaya ce da kuwa tana ta fargabar kutsa kanta cikin kishiyoyi har biyu duk da tana son sa ta ji tsoron matan sannan da yake faɗa ashe ma ɗaya ce insha Allahu za ta shiga gidansa ne da zuciya ɗaya za ta yi zama da su tsakani da Allah ba cuta ba ha'inci duk wanda zai cuce ta ko ya ha'ince ta to Allah ya tsare ta yi mata maganinsa a wani dare bayan ya yi duk wasu abubuwan da yake yi kafin ya kwanta ya kwanta a gadon sargingine ya yi matashin kai da hannuwansa yana duban silin ɗin ɗakin a haka surayya ta shigo ta same shi ta kwanta ita ma a gefensa amma tana fuskantarsa ta ce ya likita lafiya na ga kayi shiru cikin tunani ya kaɗa kansa ya ce ba komai yau hutawa kawai nake son yi awo yau ba hira kenan to ka yi hirarka da silin don naga kun kulla abota yau bai ce komai ba ya kyale ta tunani yake na yadda zai gaya mata zancen aurensa da ma'isha lalle ya yadda da ake cewa yana shakata don bai tabbatar da hakan ba sai yau da ya kasa tare idon ta ya gaya mata zai ƙara aure tabbas idan bai yi namijin ƙoƙari ba to zai zama ragon maza wanda baya iya kataɓus a gidansa wata zuciya ta ingizo shi da cewa gara kawai gaya mata ai ba tsire shi za ta yi ba iyakaci ta yi haukan kishinta ta yi fushinta ta gama sai su yi daidai daga baya shi kam auren ma'isha a gare shi ba gudu ba ja da baya sai ya mallake ta zai samu natsuwar zuciyarsa har ta fara bacci ya dan bubbugi kafaɗar ce ce kin yi bacci ne tashi mu yi hira da ya yi bargon da ta rufe tana cewa ai wallahi na san bakinka akwai magana zuciyarka na wata saƙa da warwara ban san me ke damun ka ba ina lura da kai tun dawowarka ya hau kan gadon suka fahimci juna sannan ya ce wata magana nake son za mu yi da na bari ne sai da safe kuma sai na ga me amfanin barin ta sai da safe gara in gaya miki yanzu a tunaninta zancen mahaifiyarsa zai yi mata saboda kwanakin baya ya yi mata magana zai je ya maido da ummatasa, sai da ta san yadda ta yi munakisar da bai maido can ba ko magana ma bai sake yi ba Shi shine take tunanin kila magana ce Ba ta san gara waccan maganar da wannan ba da za ta daka mata zuciya iya duka har sai ta gwammace gara kiɗa da karatu ta daɗa gyara zama ina jin ka gaya mun ni dai na san babu abin da za ka gaya mun da zai dama min lissafi balle ya hana ni bacci na mai daɗi ya kama hannuwanta ya ce magana ce zan gaya miki ina son ki natsu ki wa magana kyakkyawar fahimta don so nake ni da ke mu fahimci juna bana son wata baraka ta gifta tsakaninmu a dalilin wannan maganar kina jina eh ina jin kamana sai kwane-kwane kake yi ka tafi kai tsaye zuwa ga maganarka ni ba ni da matsala fa da maganarka idan ta yi min in yadda in ba ta yi min ba in ce ba ta yi ba dole a canza tsari ya ɗan yi murmushi a zuciyarsa ya ce ke ce kuwa mai shiga matsala a kan wannan maganar in ba a yi hankali ba ma sai kin yi karamar hauka in abin ya zo miki da sauƙi kenan maganar canzawa kuma ai babu canji ko ya yi miki ko bai yi miki ba aure babu fashi sai idan bana numfashi ta ce na ji ka yi shiru ne in har ka san maganan nan ba za ta amfane mu ba kada ma ka faɗa ka bane in yi bacci na ta maza ya ce aure nake so zan ƙara ina ga ba zai wuce nan da 'yan watanni ba ma wani irin fisga ta yi wa hannunta da ya riƙe ta ƙanƙame su a ƙirjinta tana cewa aure aure dai lalle kalil ka cika batulu wato don bana haihuwa shine kake tunanin aure wadda za ta zo ta haihu maka to wallahi baka isa ba sai dai ka sake ni don ba zan ga wannan bakar rana ba ina ji ina gani wata ta zo gidan nan ta haihu sai dai duk ma haƙuri da haihuwan ne da kai ya matso zai lallashe ta ta yi saurin matsawa ta haɗu da bango ya ja jiki ya bita ya haɗa ta da jikinsa ya ce am sorry baby na wallahi ba dalilin da zai sa in ƙara aure ba kenan in don haihuwa ne wallahi zan iya haƙura mu yi zaman mu haka ko da a ce ya kasance ke ce aka ce ba za ki haihu ba balle na tabbata wata rana sai na ɗauki ɗanmu ne da ke tun da lafiyan mu kalau za mu iya haihuwa kawai yana son yarinyar ne ki ɗauki aurenta da zan yi a matsayin ƙaddara ba wai don rashin haihuwa ba ko bana son ki ina son ki har ƙasan zuciyata kuma ba zan daina son ki ba sai ta ture shi tana cewa ba wani nan wallahi ba ka sona inda kana sona da baka iya duban tsabar ido na ka ce min kana son wata ba shin me na gaza ba na yi maka wace lalura ce ba na ɗauke maka a gidan nan da har sai wata ta zo ta taya ni ɗauke maka kuka ta saka masa wanda take ganin dole kare masa da zuciya don ko kukan tana yin sa ne cikin kisa da narkewa don ya tausaya mata kukan nata ya so ya karya masa da zuciya sai yana jin tamkar ya ce mata ya fasa amma da ya tuna irin sanda yake wa ma'isha sai ya ji san ba zai iya haƙura da aurenta ba in kuwa har ya haƙura to bayan ba ransa kenan ko ita babu natarin ya ci gaba da yi mata kalamai masu taushi ki haƙuri ba wai zan yi auren nan ba ne don in wulaƙanta ki ko in bari ita ta zo ta wulaƙanta ki wallahi kin fi gaban wulaƙanci yadda nake son ta ke, ma haka nake son ki ta ja ajiyar zuciya ta sauke yanzu har kana jin za ka haɗa sona da na wata ko da yake gashi ma a gabana kana faɗar irin son da kake mata ni kam in har kana so na kuma kana son ka yi min adalci to don Allah ka haƙura da auren nan ka tausaya mu wallahi ba zan iya tarayya da son ka ni da wata ba ina son ka ina kishin ka da sake tsinkewa da wani sabon kukan ya marasa ya zai iya lallashe ta don tana nema ta rikirkita masa lissafi tana son ta shiga hurumin da ba nata ba ya dube ta ido cikin ido ya ce surayya me yasa kike son ki hana ni yin abun da allah ya ce in yi idan ina da iko me yasa kike son shiga hurumin da ba naki ba me yasa zaki ce kada in yi miki kishiya alhalin allah ne kaɗai ba a yi masa kishiya kin san matsayin da kike son ɗorawa kanki kuwa in har ba kina son kamanta kanki da allah ba to ki ajiye wannan aƙidar ta kamantuwa da siffar mahalici da dube shi da jajayen idon ta da suka ne tamkar garwashi ta ce au nan kuma kano fa kawai don na ce kada ka yi min kishiya shine za ka ce ina son siffanta kaina da mahalicci to ni ba kafira ba ce ba na shirka allah ya tsare ni da wannan mummunan aiki na kamantuwa da wanda ya halicce ni ya tausin harshensa in ko ba kya son hakan a kanki to ki aji aƙidar rashin son kishiya Allah ne kaɗai baya son kishiya kuma ba a yi masa ita in ma banda abinki ai abokiyar zama ce ba kishiya ba kishiya fa tamkar wani abin ki ne ga mutum idan aka ambata masa sunan ya matsa ya ja ta jikinsa yana cewa come ki yi haƙuri ki bani haɗin kai ki goya min baya ki so abin da nake so wallahi za ku zauna lafiya da ita don tana da ɗabi'u kyawawa tana da sani na addini ba za ta cutar da ke ba ta san abin da take yi sai ta dakatar da shi cikin ɗaga murya ya isa ba na son ji don me za ka zo gabana kana yaba halayyar wata alhalin ba ka zauna da ita ba ina ce ana yaban mutum ne idan aka zauna inuwa ɗaya tare da shi na wani lokaci to ni wace shaida ko yabo ka yi min a gabanta ko kuwa ita ce mai kyawawan halaye da haka ke iya yabanta a gaban kowa babu kawaici to bari ka ji wallahi idan ita tafi kowa kirki tafi kowa kyawawan ɗabi'u tafi kowa sanin addini to ni bata burge ni ba e, bata yi wata gwaninta a gurina ba tunda har za ta iya zama a tsakanina da kai ba na son ta ba na son ta ba zan so ta ba ta tashi da sauri ta bar masa ɗakinsa bai yi fushi ba ya yi sauri shi ma ya bi bayanta kafin ya cin mata hatta banko kofar ɗakinta ta rufe da makulli ya yi bugun duniya tare da kiran sunanta don ta buɗe su fahimci juna amma ta yi biris da shi haka ya haƙura ya koma ɗakinsa ya yi kwanciyarsa hankalinsa kwance don ya san duk wata hayaniya da ce ce kuce ba zai hana shi auren mai ma'isha ba saɓanin surayya da ko kyaftawar idanu ba ta yi ba da sunan bacci sai aikin kuka take yi tare da saƙa da warware hanyar da za ta bi don ganin wannan bakin aure bai yiwu ba a cewata da safi ma a kin fitowa ta yi don kada su haɗu da shi abun kari ma shi haɗa wa kansa ya tafi gurin aiki don tun sassafe ake ta kiransa a asibiti sai da ta tabbata ya bar gidan sannan ta fito bayan ta yi wanka ta shirya ta fice zuwa gidan anta hannatu kuryar ɗakinta suka shige ta zayyane mata labarin auren dr khalil anta hannatu ta dube ta tana kaɗa kai ta ce au don khalil zai aure shi ne kika tada hankalinki har kika kasa bacci dubi yadda kika ya mutse ko kina ganin zai iya cin nasara a kan mu ne alhalin kin san muna da inda za mu kai kukanmu a samar mana mafita a share mana hawaye to me na damuwa bari in shirya mu je gurin boka dole ya tarwatsa auren nan amma fa kin san aikin zai ja manyan kuɗi kin da su dai ko ta gyaɗa kai ina da isassun kuɗi a akawunt ina. in ma ba za su isa ba zan iya yi masa ƙaryar wani sha'anin ko karya amso maganin haihuwa kin san yanzu idan a rufe yake don ganin ya sami haihuwa ina jin ma shine babban makasudan auren nan nasa sai wani jaddada min yake yi yana so na ba zai daina so na ba har abada kuma ba zai bari wata ta zo ta wulakanta ni ba ko an gaya masa akwai wadda ta isa ta zo gidansa ta wulakanta ni ne ko ya so ta fiye da ni ban sani ba ni ko bai so ni don Allah ba zai so ni a kan dole don zan ce wa boka ya ƙara yi min asirin samun soyayya maɗaukakiya fiye da ta kowa a zuciyarsa ta yadda zai ji ba zai iya haƙura da sona ba ko bayan ransa anti tashi ke shirya mu yi mu je mu dawo ban gaya masa zan fita ba. Tuma zaro, Assalamu